Rahim, zan koma. Ina gaji kayan za su iso. Kabiru na ji saƙonka ka zo mu je cikin farin ciki Kabiru ya bi shi. Sun yi magana sosai haka ya masifar masu daɗi. Sannan ya ce mishi ranar Juma'a ka je an haɗa komai ma kayan auren. Abin da babu za ka ga albashin ka ninkin uku ne. Ka samu gali zan mishi magana idan an tashi bikin zai baka kayan abinci. Allah ya saka aya a sa'a kamar ya fasa kuka don murna addu'o'i ko Alisan ya sha shi. dukkan su ma'aikatan shi sai da ya kara musu albashi saboda tsaikon da aka samu sun yi murna sun yi godiya tare da jinjina babbar zuciya irin na alim yana barin shagon ya nufi inda motar shi yake domin dawowar shi amil ya hana shi ɗaukar motar shi a cikin motocin da yake sayarwa ya saka aka turo mishi wata toyota mai shegen kyau gidan bakin abba shi a nan ya koma da zama yana shiga ɗakin dan ya san ya rufe sai ganin Amil yayi yana zaune murmushi yi sannan ya shiga ɗakin ya ijiye laptop ɗin shi yana ajiyewa Amil ya ɗauka yana kunnawa hoton sadara ya bayyana murmushi yi sannan ya shafa fuskar ta yace kana sa'a duk matan da kake tare da su sun haɗu yayi maganar cikin shakiyanci sannan ya ce mishi ka zara hannunka akan dukiyar nan idan na kifa to ko zan nuna maka yadda nake murmushi yi sannan ya ce mishi dama ya kake ruwa biyu ai kamar ya zan iya sawa a batar da kai ne kuma ka tafi kenan babu labarin ka. duk saboda me saboda me kake tambaya na saboda ka tare min sa'a ta ka hana ni sakewa da dukiyar mam da abba murmushi yayi sannan ya ce mishi zauna sai mu yi tsayayyar magana ba zan zauna ba ya faɗa da ƙarfi to shikenan kai duk abin da yayi maka na nayi imani da Allah baka isa ka min komai ba sai da yardar ubangiji dan haka dukiyar da kake ihu akai ni ban dame ni ba baya ga baya gabana Amil ka bude idanuwanka wallahi dukiyar ba ta gabana amma ka yi min alkawari uku za ka cika min ni kuma zan bar maka komai wasu irin alkawari zan cika maka ajiyar zuciya sauki sannan ya ce mishi zan bar maka iyayen zan bar maka dukiyar mu zan bar maka garin dan ka kula da su ina roƙonka dan Allah ka bar min sidira wani kallon banza ya sake yi wa alin sannan ya gida kai cikin rashin mutunci ya ce mishi wallahi ba zan bar maka sidira ba kai ni fa sai na raba ta da abin da kake kula fitin samu wallahi ba zan amshi alƙawarin ka ba ka ci gaba da zama sidara ce sai na taba gurin da baka son na taba sai na ji bambancin bakar mace da baturiya dan haka zaka gama haukar ka amma tabbas sai na yi yadda nake so da ita malam zaka bani katin tunan bakin abba ko sai na kaddamar maka ciro atm din abban su ya yi tare da wurga mishi ya miƙe zai fita ya ce mishi ko ban aure ta ba wallahi sai na mata cin da sai ta harsa inda za ta cusa rayuwarta zan mata cin da ko ganin ɗa namiji ta sai ta rufe idanuwanta ka yi fatar kar na ganta domin kuwa sai ta ji tsoron allah idan ba ta ji daga ranar za ta fara bai mishi magana ba sai ma kawai da kanshi da ya yi haka amil ya fita amil ya bi shi a bayan shi da tausayin yadda rayuwar Hussein ɗin shi ya koma tausayin shi ya hana shi jin haushinsa don haka ya miƙe tare da shiga ban ɗaki ya yi alwallar azahar bayan ya gabatar da sallar ya jima yana nazarin yadda zai bullo wa amin ba san sidira yake ba da yake ji shi kuma ba jikin sidira ba ce a gaban shi ita ce farin cikin shi ya jima yana sakawa da kwancewa har dare sallah ce kaɗai ke tada shi yau wata biyu kenan da faruwar samuwar don haka Hajiya uwan ta sa Amil ya yi wa mahaifiyar shi magana akan ta dawo ɗakin ta. Aikuwa ta tuba tsalle ta ce sai Alban ya dawo ba za ta iya auren Alhaji ma'aru ba sai da shawaran Alban wato amin Haushi ya kama shi kamar ya ce mata shi ne Alban amma haka ya mata alƙawarin zai nemo shi. ko da ya zo gurin Amil gargadi ya buga mishi tare da mishi bugun kashe don kar ya kuskure ya bata musu shagali murmushi Amil yayi sannan ya ce mishi to ran kashe da ɗaya rima dariya abin ya bashi don ya fuskanci rashin hankali a tare da dan uwan nashi don haka ko da suka isa nan aka shiga tambayar waye Amil waye bakwa kuma wani tashin hankalin da ya kuma dawowa gidan shine Amil ya fasa kofar sto ya kuma bar su ana wasa da abincin ko da ummi ta yi mishi magana ya ce a bari kawai babu amfanin rufiya satar da Amil Alim ya dakatar na abinci ya dawo kamar mai idan haka gidan an dawo da komai domin ya hindata ta same shi da korafin ya taimaka ya bude abincin da kuma yadda ake da da yake banza domin ya nuna musu ya janye daga kudurin shi na farko da haka su yi komai kamar da kafin ya rufe kuma bai san abin da alim ya yi ba kawai ya saka aka ci gaba da abin da ake sannan su kansa ba san takamaiman waye amil waye alisan ba ganin shi wannan shi ma kusan dukkan abin da wancan yake bambancin su ya ki bayyana sai da ummi ta rutsa shi ne ya faɗa mata gaskiya shine amin amma idan ta kuskura ta yi magana tabbas zai sanya a kashe Ali. kuma tunda ya faɗa haka sai ta bar shi tare da roƙon don Allah kar ya mishi komai za ta yi shiru matar ta yi nisa don haka ta sami yayar ta ita ce na salamata ta gaya mata halin da ake cikin a cikin gidan don haka ta ce mata matakar kika yi maganar rayuwar wancan yana cikin damuwa me zai hana mu yi ta sawa ana masa saukar alkur'ani su ne suka gurɓata shi shi yasa da naga zai zama mungun iri a cikin al'umma na nemi ki shiga rayuwar shi yanzu ma ba na raba ɗayan biyun akwai wanda yake amfani da shi ne na ga suka fara sanyawa ba a musu ba sauka da addu'o'i a makarantar tsangaya tare da neman Allah ya kawo sauki da mafita ya kuma shirya masa amin ina jin sai ya shiru har aka ba shi damar ya yi magana da mama alban ka yi haƙuri abin da ka yi baka kyauta ba amma na san mahaifinka zai baka dama ka samu wata matar ka aura ka ji abin da suke bukata me ka gani dan na san kai ma ka sha wahala a hannunsu shiru yayi sannan ya ce mata mun auren ki da shi alkhairi ne dan haka amince mu ma za mu samu nutsuwa idan kina tare da shi amma ba za ki zauna a gidan nan ba idan na gama gini na za ki koma can alisan ya baki gurin shi ki zauna shi ya koma ɗayan gefen abba inda yake saukar bakin shi tunda na ga yana sabon gini a cikin gidan sai ki zauna a sabon ko a nan wani irin tausayi ya ba ta yadda ya ɗora kan shi kan cinyarta suna haka Amina ya shigo shi ma yayi haka suna kallon juna murmushi suka sake wa juna shi murmushin adam na takaici ne shi kuma na amin na samun nasarar nan ya shiga wani surutan shirme tare da sake narkewa mam ya shi zaki koma da akan sidira murmushi ta yi sannan ta ce mishi ai zan samu lokaci na ji da kaina tunda alban ya janyo mana jakul dole na je na roƙe su su baka ita yarinyar ma karama ce fa me za ku yi da primecho akwai yan mata ku duba su kyakkyawa miƙe waye tare da camam shi so babu ruwan shi da launin fata yare na addini na abinda so ya sani yana iya shiga zukata mabambanta mun so daban sha'awa daban soyayyar gaskiya ba ta taba barin ma'abota yinta hmm, Allah yana ji yana kuma ganin mu daga haka ya bar gidan ma baki ɗaya idan ya ci gaba da zama ran shi ɓaci zai ci gaba da yi domin amil ba zai bar shi yi rayuwar cikin salama ba abuja mika mata aifa ta yi tayi da zuba mata ido tana kallon hotunan su kallon shi ta yi sannan ta ce na kasa fahimtar waye amil waye bakon mai buɗaɗɗen idanun shine amin wanda idan shi ba su cika buɗuwa ba alisan kurɓar ruwan cikin glass cup ya yi sannan ya ce mata wannan duk biyun na haɗa su yanzu suna jin haushin junansu duk da alisan bai damu ba amma ina son ki da amin shi yasa nake ƙara shirya target ɗina a kansu shi yasa dalili na na yi oral sex da ke kenan kuma na haɗa ki having sex da kowane mutum saboda kuskuren da zaki iya samu Amir ya saba mu'amala da mata Alison ko bai damu da mata ba sai yarinyar nan ki tura hoton su zaki ganta turo hoton ta yi sannan pictures din su da rai yana wani irin abu ta ji ya tsaya mata a rai ta ce mishi na san ta kuma na san lokacin da aka yi bikin su amsar ipad din yayi ya shanya ruwan sannan ya kuma kalle ta yace mata in dai haka ne to so nake ki shirya da kyau domin zan fara aiki na akan su jibi idan Allah ya kai mu kar ki yarda ki kuma barin Ariana ta saka hannunta a gaban ku domin ina son ki auri Amin tunanin shi baya ba shi daidai Alisan ko ya san mu'amala da mutane ko dan kasuwanci shi ya koya mishi harka da mutane ki nutsu da kyau ki fara neman maganin gyara sosai ki tabbatar da ko ɗinki ne an yi miki buri na ki faɗa rayuwar amir yadda zai addabi ɗan uwan shi ya bar mishi dukiyar daga nan zan ƙarasa aiki na ke mata ce sauran ya haɗa da kissa da makiyoshi zai kara kwarewa a kai idan na ce zan gaya miki abin da na yi za ki sha mamaki don haka ki tabbatar min kin kin yi yadda na ce kuɗi ya zuba mata sannan ya nufi hanyar fata nan ta shiga neman wacce ta san inda ake gyaran jiki aiko aryan ta ce mata inda za a mata cikin kwanaki kalilan haɗe da kallon yayan sidira dan sahiya ta yi da gaske yarinyar ta ki zaman aure da mijinta ƙarshe da ta sheke auren ta fito burin ta amin da ba san mutuwar auren su da raba tunda baba halliru bai gaya musu ba sai yan uwan shi maza su ma ya rike su karsa fidda fitta maganar lokacin da alhaji ma'arbi ya zo da maganar a da auren kan alisan alan suka san auren ta ya mutu aiko sahiya sai da ta yi rawa da murna don haka tana zaune sai uban haɗa man da zai kara mata haske take kafar ta ko koka hannunta da fuskar ta fanta ta yi wani shegen ja kamar tsada har wani irin rawar kai take ita za ta aure ami tunda aikin su ya fada kan sidira yan gidan kuwa rashin mutunci take musu kallon yaron ta yi da yayi da gaje da gaje da kunu ta miƙe tana faɗin ai yaro sha ka. idan na aure amul ka daina shan kunu sai dai ka sha shayi mai kauri da soyayyen kwai da burodi haka yan bakin ciki za su gan mu bar mu dariya suka yi ita da lantana tana cewa wato dai dole mu kara ɗan mara tunda mun kusan kammalawa mu koma cikin birni dutse zama yi tare da zana hotonta kawai yana zanawa ne amma zuciyar shi yana cigaba da kawo mishi shawarar yadda zai fuskanci kalubale daga gare ta domin ya fahimci ta dauki zafi sosai a kan shi kuma bai san yadda zai kare kanshi ba murmushin bakin ciki ya yi sannan ya kura hoton ido tana zaune a saman gado ta haɗa kanta da kafarta ta yi shiru hawa yana zuba daga idanuwanta murmushi ya yi sannan ya ce alkawari na muke amma ban tabbatar ba ko zan iya cikawa sadar ya yafe min laifina na san na yi kuskure babu wanda baya aikatawa ina sarki har kullum ke ce na. ya Allah ka bani sadara ba dan na isa ba ko na kai na same ta ba sai dan kasancewa ta ni ba kowan kowa ba ne, ni ba kowa ba ne. ya Allah na yi tawassali da sunayen ka kyawawa tsarkaka masu daraja Allah ka bani sidira ya Allah kai ne mafi sanin sirrin boye da nasarar ya ubangiji ka fidda mana gaskiyar ka kuma ka bayyana mana gaskiyar komai tsuwar da wayar shi take yasa sa shi ɗauka abba ya gani da sauri ya saka a kunnen shi to da sauri ya fita ya je ya ɗauki motar shi ya nufi gidansu shiru duk gidan suka yi abban su ya kuma maimaita tambayar farko da ya yi musu waye alisa daga hannu amin ya yi haka ma alim Shiru ya yi cike da mamaki ya kuma zuba musu ido yana son bambance su waye Amin duk suka ki daga hannu. To wai me yake nufin ku? Hawa zo ki taya ni. Tana zuwa ta kama hannun Amin ta ce ga Alisan nan. A'a mam ni ne danki Alisan, a'a karya yake ni ne Alisan, ta take suka jefa kowa cikin tashin hankali. Tura Alim Amin yayi ya ce munafiki ni ne Alisan, ƙarya kake ni ne Alisan, kai banza ni ne Alisan, ka daina haka ni ne Alisan. tashin hankali gaba ɗaya gidan babu wanda bai rude ba domin Aminu ya gama rude kowa mikewa abu ya fita domin ba zai iya da kayan haushi ba nan ban baba halliru ya kira bayan sun kai ta har da jajin tawo juna abin da ya faru har abu yake tambayar shi sai da ranar ya gaya mishi ai ba ta nan yayi yayi ya gaya mishi inda take da kyar dai ya gaya mishi tana kwara wurin a teku amma dan allah dan san shi da annabi kar ya gaya wa yaran shi domin kar su kuma cilla rayuwarta cikin damuwa da haka ya amince suka yi sallama nan ma Atiku ya kira da ya ɗauka shi ma ɗin dan yana girmama Alhaji Ma'aruf ne dan yau aikin da yake cikin abinci a jikin shi ya nema shi ya nemar masa duk da bai kawo zai samu aikin ba amma da kawowar Alhaji Ma'aruf ya ce je nan da sati biyu zai kira shi cikin yardar ubangiji satin biyun na cika sai shi ya kira shi ya nema mishi aikin wanda idan shi ne ya ce zai nema da kanshi ba zai samu ba don guri mai waye ka sani cikin kunya ya gaishe shi duk da yana jin haushinsa akan abin da ya faru da a Atiku don Allah taimake ni idan Sidira tana kusa ka bata. To baba yana ji ya kira sidara kafin ya mika mata wayar Sidira na abba. Masha Allah kina lafiya ko ya tambaye ta alhamdulillah shiru yayi rasa yadda zai kafin ya ce mata dan Allah ki taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ki. Dan Allah ta ya zamu gane Amil da Alisu. Shiru ta yi kafin ta ce mishi kowa na ɗan adam yana da buri na wasu manyan buri ne wasu kuma nasu ƙananan buri ne sau da yawa muka amshi abin da bamu so muka amshe shi hannu bibbiyu wasu mu idan ka basu gudun shi suke da za a gwadawa su wani abun za su fi kowa farin ciki ko da ko abin bai kai na farkon inganci ba da yawa bamu duba darajar abu muke ƙin shi ba mu duba illar abu muke karɓar shi amma da za ka nema musu wani abu mai kyau da ƙawa ba mamaki ka fahimci abin da nake nufi Allah yi miki albarka ya kuma baki haƙurin abin da muka miki don Allah ke haƙuri a'a ba wallahi babu komai ya wuce ai naka ne zai maka laifi ka yi haƙuri da shi bare ma ka yi da shi balle naka don haka babu wani abu da nake ji akan hakan kawai ya wuce nan yayi ta saka mata albarka har ta kashe wayar domin abba mutum ne fitowa ya me ana faɗa kamar kaji sai da mam ta shiga tsakaninsu a hankali ya tafi zuwa gaban sai ce masa zuwa dare ku same ni daga haka suka fita matakar za su haɗu to babu makawa sai sun raba halinsu don haka bai wani da ba ya fita inda suke zama da abokan shi suka zauna a nan yake labarta masa abin da ke faruwa a gidan shi cikin halin damuwa alhaji abubakar ya ce amma ga wani shawara tunda ita sidara ta gaya maka haka to me zai hana ka nemi ɗaya a cikin su ka haɗa shi da auren yar gidan ahmed kaga sai ɗayan su ya haƙura ya riƙe sidara kai haba a bar batun nadira ku nema man ahmed ko ba ka son hada zuri'a da ni ne tun lokacin da aka samu matsalar cin ka hana yarka zuwa gidana na a'a ba haka ba ne amma Allah ya tabbatar da alkhairi nan Alhaji Abubakar ya kuma nuna musu fa'idar hadin da za su yi an yi hira sosai sannan suka tashi bayan sallar isha ne Alhaji Ma'ar ya kira yaran shi tare da musu tambaya na karshe waye Amin waye Alisa duk suka yi shiru kafin ya kuma magana suka yi shiru can ya ce musu to tunda kai ka ce kai kai ne Alisa shi ya ce shi ne alisan to kai da kace kai ne alisan ka bar wa amir sidira ga wata nan na san ba za ka ki amincewa da ita ba amsar hoton alim ya yi cikin natsuwa ya kalli ta ya ijiye mishi hoton sannan ya ce ka yi haƙuri ba zan iya auren ta ba sidirar ce mafarki na ɗaukar hoton amil ya yi tare da mata wani irin kalle wani sake murmushi sannan ya ce abba dama akwai irin waɗannan foto kwafi ɗin a duniya don allah dubi yarinya sai ka ce wacce aka yi ta da ɗanyen madara ni gaskiya na bar maka yar baka ka ni dai na dara ta yi min cikin takaici abin shi wurga mashi turu na kujerar da ke kai tare da ce mashi Allah ya shirya ka ba don mu ba maza ka ba shi hakuri dariya yi tare da ɗaura shi a bisa kafaɗar alim ya ce mishi ka yi haƙuri ka je ga su ni ma na sami tawa girgiza kai yi sannan ya ce mishi ta ce kar na neme ta kai ba namiji ba ne ko dai har yanzu ɗan dauri ne buge mishi hannu ya yi sannan ya kau da kanshi tare da cewa ko ɗaya kai ba na son na ci gaba da sanya ta damuwa ne no it's time to find your love girgiza mishi kai yayi sannan ya ce mishi a gurin wasu ni jarumi ne a gaban su da rani ni rago ne ba da iko da kaina sai yadda ta yi da ni ta duk ƙaunar da nake wa mace ba zan yadda ta mai da ni mace yar uwarta ba zan dai biye mata amma ban juyar da tunani hmm, da haka suka yi wa abba godiya sannan ya ce musu Ta yanzu ya za a yi kai amin ka zo ka bata ko mana komai gyaran gidan da aka yi ka lalata mana kasa ya koma yana abin da ya ga dama ya ɗauke shi wata biyu yana gyara mana cikin gidan nan fa sai ka gyara kafin na saka kwaɗo ko kuma ka gyara shi kafin na saka kafar wando ɗaya da kai dariya ya yi sannan ya ce masu oho ya gyara mana alisan kallon abban sai ya yi sannan ya ce mashi alim abba to haka ya yi allah yi muku albarka ku sasanta tashin hankali babu daɗi don allah kar ku kwallaci junanku alim kai ne babba kar ka kwallaci amin ka yi mashi uzuri duk laifin da zai maka ya haƙuri da shi allah zai baka lada Kai kuma Amil ka girmama ɗan uwanka, kar ka bari duniya ta shiga tsakaninku. ban zauna da shi can ba amma na fahimci shi mutum ne mai daɗin mu'amala da mutane sai dai shi mutum ne mai matakar kokarin nema ka yi kokari da halin shi kai ma ka kafa kanka kar ka dogara da abin da mahaifiyar ku ta tara kai ma ka zama kamar shi gurin neman na kanshi yanzu yau kwana biyu da mahaifiyar ku take gaya min yadda yake neman na kanshi sai da yan jinjina mishi don haka ka kara da irin halin shi haka yi ta masa nasiha amma daga ƙarshe ya saka a gaba ya ce je ya kuma neman auren sigara insha Allah zai samu to abba lokacin da suka miƙe sai da ya ji sun burge shi idda suke hira har da dariya nan suka shirya yadda za su yi da mam ɗinsu ne ɗakin hadiya uwa na suka shiga suka samu ta yi bakuwa har da mam a falon ikon allah to wanne ne kika tafi da shi wanne ne kika samu a nan kallon juna suka yi sannan suka sauke murmushi hamil ya ce ni ne aka tafi da ni da hausa alim ya ce ni ne aka bashi ko dai kai ne dan bature dariya suka yi nan suka gaishe ta sannan suka shiga hirar duk na irin wahalar da mahaifiyarsa ta sha ne sun koyar da kai alim ya yi tare da cewa inda gidan nan ne za su aikata domin ba daraja ce da su ba shiru ya yana nazarin yadda zai gabatar da kanshi shi kadai sai wani murmushi yake shi ɗayan har dai suka gama hira ya bar ɗakin ma shi ma alim ya bar gidan kwana biyu tsakanin ya tattara ya bar dutse na da tun da isa babu wanda ya ce mashi ta ga sai sahiya ita ce ke ta hidima da shi har su babu halin da suka dawo yana gidan da dare ya yi ya yi tafiya ƙarshe ɗakin ƙofar gida aka ba shi ya kwanta bai iya barci ba sai da ya saka maganin sauro ilorin kallon juna muka yi da saruhu ta ce min ko za ki bani sako idan na isa garin dutse na kai mishi girgiza mata kai na yi sannan na hidiye kukan da ya zo min na ce mata ba mutunci ba ne na neme shi tun da na yarda ni mace ce to tabbas dole ya biyo ni zai zo nema na da kafar shi ba na son mutumin ya a teku yake son na tsaya da shi rike hannun maka yi kwalla na zubo min daga idanuwa na ki ya hakuri girgiza kai ne sannan na ce mata Adisa ina son shi na janye hannuna tare da kallon zoben hannuna wasu kwalla na zubo min da yau ban amshi zoben shi ba da na yi asara mafi girma a rayuwata gashi nan Allah ya dube ni da idanuwar rahama ya dawo min da zoben shi wannan shi ne kaddarar mu insha Allah komai zai zo miki da sauki Allah yana sanar da ke yaushe na gaji rufe min baki ta yi tare da girgiza min kai tana faɗin insha Allah na ce ba don sarkin garin ku ba don malama ni tafiya zan yi kuma dole ki iya harshen ki babu kintsi kamata ya zuwa yanzu kin ɗauki darasin rayuwa ba sai wani ya koya miki yadda zaki kula da wasu abubuwan ba tun ba ki kai haka ba kike fuskantar rayuwa yanzu ko babu abin da damuwar wasu za ta jaza miki sai daraja gaskiya zan baki shawara idan alisan ya zo ki amshi al'amarin shi don wallahi kafin ki samu madadin shi zaki wahala mutumin da ya so ki ba tare da ya ke wai me ke laifin alisan laifin shi dan bai gaya miki shine alisan din ba ko to wallahi ki ji tsoron Allah domin ni dai ban ga laifin shi ba ina son ki na kaunar ki kar ki yarda ki zama wacce ba ta san kaddara ba mana ai rayuwa ba ta da amfani idan baka more shi a tare da wanda kake so ba ki duba magana ta da kyau duk inda ake neman mutumin kirki ya kai gurin sai dai idan zuciyarki ba ta Allah da annabi ba ce ba to mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa mun gode